na sa maka alwada afirka tv sarkin da shi yayye raina alwada afirka tv sai salatu kan ma'aiki alwada afirka tv manzo rasul gatana bismillahir rahmanir rahim jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh barkamu da wannan lokaci barkamu da sake saduwa da ku a wannan channel mai albarka kamar yadda muka sani addu'a tana daga cikin rahaman allah da yi wa bayansa allah ta'ala yana cewa kul iduni astijib ka gaya musu cewa su roke ni ni kuma zan ansa musu don haka sai ya zama na addu'a wata hanya ne da bawa yake wato saduwa ko yake kai kokensa ga mahalicinsa a duk lokacin da mutum yake da wata bukata ko yake da wata damuwa to Allah subhanahu wa ta'ala ne ya cancanta ya kai ma wannan damuwa din kuma lalle Allah yana sauraron bukata mai bukata ko damuwa mai damuwa don haka yake da muhimmanci a duk lokacin da muka samu kanmu a cikin wani yanayi na kunci ko kuma muke da wata damuwa ko kuma muke da son wani abu to mu nemi wannan abin a wurin Allah subhanahu wa ta'ala wannan yasa muka ga cewa ya dace a wannan jinin mai albarka muku isharar wani addu'a mai muhimmanci a kan duk wata matsala ko wata damuwa da muke fuskanta ko wani abu mai wahala da muke fuskanta ko kuwa muna fuskantar wasu wani barazana ne ko wani abu a wurin aikinmu ko wurin sana'armu kai duk dai wata bukata da take da muhimmanci bukatar nan shin buɗe muke nema arziki ko wata hidima muke da shi ba mu san yadda za mu yi mu kai ga samun wato biyan bukatan wannan abu to ga addu'a za mu ba wanda yake da irin wannan damuwa ko abu mai wahala ya rizamci wannan addu'a don an samu daga magabata bayan allah na gargaru sun na yawaita yin amfani da wannan addu'a kuma an jarabta ana ganin biyan buhari a yakin wannan addu'a shine na farko a za a karanta suratul ikhlas kafa uku wato suratul samad ko kuma in ce kul huwallahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad wannan sura ita za a karanta kafa uku an karanta wannan sura a uku sai a karanta wannan addu'a wanda zan karanta yanzu kuma zan dora muku addu'a a screen din wannan bidiyo zan sanya muku rubutun addu'a saboda ku kwashe ku yi ta kamar yadda zan yi bayani ko kuma nike bayani a kanta ga addu'an kamar haka bismillahir rabbi adkhilni fi ne bahar ahdaniyati وقمطانيا من وحدانيتك وقويني بقوة سطوات سلطان فرديتك حتى أخرج إلى قضاء ساعة رحمتك وفي وجهي لم آت برك قرب من آثار حمايتك مثيبا بخيبتك عزيزا بعنايتك متجللا متكرما بتعليمك وتزكيتك والبسني خليل العزة والقبول وسهل لي مناهج الوصلة والوصول وتوجني بتاج الكرامة والوقار وألف بيني وبين أحبائك في الدار الدنيا ودار القرار وارزقني من نور اسمك خيبة وسلوة تنقاد لي قلوب والأرواح وتخدأ لدي النفوس والأحبار يا من زل له رقاب الجبابرات وخطأت لديه آناء الأكاثرة لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك ولا إعانة إلا بك ولا اتكاء إلا عليك ادفع عني كيد الحاسدين وظلمات الشر المآلدين warhamni ta tu suradika ta arzika ya akramal akramin ayyid zahari bi tasil mardik wanda gudur karbi wa sirri bi itlai alama na kajin masai ilahi kai fa azur an babika bi khaybatin bi khaybatin mink wa qad waratu ala siqatin bik wa kayfa tunisni min aqaika wa qad amartani bi du'aika وها أنا مقبل عليك ملجون إليك بعد بيني وبين أعدائي كما بعدت بين أعدائي اتف أبصارهم أني بنور قدس وجلال مجدك إنك أنت الله الموت الجلائل النعم المكرمات لمن ناجاك بلطائف رحمتك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين wannan addu'a ita za a karanta bayan an karanta kulguwar dawo kafa uku sai a karanta wannan addu'a sai a karanta salatin annabi wato allahumma salli ala muhammad wa ali muhammad kafa goma sha biyar bayan an gama sai a roƙi allah dangane da bukatan da aka sa gaba wanda yake da muhimmanci ana sa karanta su biyu ko uku a rana ma'ana bayan sallan asuba da bayan sallan azabar da kuma isha'i ko kuma bayan asuba da tsakanin magarba da isha'i sai a karanta wannan addu'a da izinin allah za a kai ga samun biyan bukata da ake yi idan mutum yana fuskantar matsalar makiya in ya lazanci wannan addu'a kuma yadda za muka ji a sigan addu'a tabbas ba za su yi nasara a kansa duk wani abu mai wahala idan mutum ya zanci wannan addu'a zai kai ga nasara da izinin Allah da fatan kuna jin daɗin shirye-shiryen kar ku manta ku shiga link din mu na alwahada afirkan tv channel youtube din ku danna mana subscribe sannan ku danna alamar karawa waɗannan shirye-shiryen namu ku sanar da wasu saboda sauran jama'a su amfana muna yin waɗannan shirye-shirye ne domin jama'a su amfana domin mai duk wanda Allah ya bashi ilimi to haƙƙi ne ya sanar da wasu duk abin da ka in ka faɗa ma wani zai amfana zai fa'idantu da shi yana da kyau ka sanar da shi da mutane kuma ilimi ilimi biyu ne akwai ilimi na wato addini akwai kuma ilimi na magunguna saboda cututtuka waɗanda kowanne suna da muhimmanci sannan ilimin magunguna din nan sun haɗu magani da ake sha da kuma addu'o'i da ake yi wayannan abubuwa guda biyu abu ne masu mahimmanci. annabi yana cewa addu'a wa salawun mumin addu'a ita ce ta koyon mumin kuma wanda baya roƙon Allah Allah na fushi shi Allah ya ba mu ikon roƙonsa Allah ta'ala ya sa mu amfana kuma Allah ta'ala ya taimake mu annabi yake cewa assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa